dole za ka karu dole za ki karu dole za ku karu da wannan bidiyo wanda muka zo muku dauke da shi ka dakata ki dakata ku dakata ka tsaya ka ji kaɗan daga cikin kaɗaita da buwaya isa da girman iko da mulkin wanda kake bauta mawa Allahu subhanahu ta'ala wanda ya halicce ka ba dan wasa ba sai dan ka bauta mai wanda ya halicce ki ba dan wasa ba sai dan ki bauta mai wanda ya halicce ni ba dan wasa ba sai dan in bauta mai wanda ya halicci kowa ba dan wasa ba ko dan wata shiriri ta sai dan a bauta mai ka dakata ka ji kaɗan daga cikin wannan bidiyo da zamu sa ma'ana ka ji wannan bidiyo da zamu sa na jawabin malam a dangane da al'amarin da ya shafi sararin samaniya irin shirin da allahu subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya al'umma muna shuka wannan alkhairi ne kawo muku irin wannan bidiyoyi ba dan komai ba sai dan mu yada alkhairi na tabbata a dalilin wannan bidiyo akwai mutane da dama da za su ƙara jin tsoron wanda ya halarci kowa da dukkan komai kamar yadda muke sanar da ku a kullum shine shiya ku shiya ku shiya kamar yadda ka gani kika gani kuka gani wani ya gani a dalilin haka mutane da dama za su ƙara jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala haka zalika ku danna alamar like in a YouTube ne ku danna mana alamar subscribe malam bismillah ce ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san nawa ne ratar da ke tsakanin ƙasa zuwa sama kun san nawa ne ratar da ke tsakanin kowace sama zuwa sama da take samanta suka ce ba mu sani ba ya ce to daga nan ƙasa zuwa sama tafiyar shekara 500 ne daga sama zuwa sama ta biyu tafiyar shekara 500 haka zuwa ta uku ta hudu ta biyar ta shida har zuwa ta bakwai a tsakanin kowace sama zuwa sama akwai saman da ta zama shine rufi shi kansa rufin saman kaurin tafiya shekara 500 ne sannan bayan ka wuce sama za ka yi tafiya shi kuma zuwa wani ruwa wanda wannan ruwan shi ma tafiyan shekara 500 ne saman wannan ruwan shi kuma wato akwai waɗansu mala'ikun Allah masu riƙe da al'arshin Allah waɗannan mala'ikun su ma ratar su tafiyan shekara 500 ne sannan a saman su akwai al'arshin Allah ya ce a saman al'arshin Ubangiji ya daidaita wannan a wurin malaman da suka inganta suka ce to ta yaya za ka yi ka kiyasta wannan da zamanin kimiyya na yanzu da shi kuma ya ce abinda dan adam ya iya hangowa kadai wanda bai ma kai bangon sama ba abinda bincike na kimiyya musamman a cikin kimiyya ta milky way da kimiyya ta gano galaxies wato duniyar taurari ya sa an gano daga nan ƙasa zuwa abinda dan adam ya iya hangowa ya kai nisan 200,000 million light years na ce 200,000 million light years ni ba ma san shi da hausa ba wato tafiyar tafiyar shekara miliyon dubu ɗari biyu amma ba na shekarun tafiyar ɗan adam ko dabba ko jirgi ba a'a a tafiyar haske sannan kuma duniyar kimiyya yanzu ta gano cewa haske yana tafiya ne fa as fast as 300,000 kilometers per second haske yana da gudun tafiyar kilomita dubu ɗari uku a sakan ɗaya to ai wannan ya fi ƙarfin ɗari biyar ɗin da yake cikin wancan hadisin sannan har yanzu ba a gano bangon sama ba iya abin da ɗan adam ya iya ganowa kenan a cikin galaxy world na faɗin abin da ke cikin universe na wanda ɗan adam ke iya hangowa to sai waɗanda suka ce ya inganta suka ce in dai ya inganta wannan hadisin to wannan shekara 500 ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shekaru ne irin na tafiyar ɗan adam ko ingarmar doki ko mota ko jirgin sama ko haske ba tunda a haske ma yanzu ba fa 500 ake ba ana maka maganan shekara miliyan 200 idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ma'ana ziyartar ku ta farko ku daure ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa a cikin wannan tasha kamar yadda kuke gani haka duk kuma ba a kure ba masu bincike nan gaba in sun samu abin da ya fi haka nisa za su gano sai a wuce wurin abinda dan adam ya gani kenan kuma har yanzu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana da ya je jikin bangon sama ya ga akwai bangon da akwai kofa don haka ba abinda dan adam zai iya gani sama da can sannan Allah madaukakin sarki ya ce wato wa hifzan ya sanya wani tsaro a can ta yanda hasken dan adam ba zai iya kaiwa ya ga inda jikin sama take ba wa zayyana sama a duniya bi masabiha wa hifza akwai kariya akwai tsaro haka wannan tsaron ba zai isa a je can ba har yanzu ba a kure can ba sai suka ce in dai ya kai haka to wani abun mamaki ne na nisan da har yanzu dan adam bai san shi ba ba maganan ba maganan wato sauri irin na light bane saboda abinda da dan adam ya gano na saurin light ya nuna cewa ba shine iya ƙarshen sauri ba akwai abin da ya fi shi sauri saboda a da ai ba a gano light din ba yanzu aka gani kuma ba a gama bincike ba wa yakhluqu ma la ta'lamun ce sa Allah da ya gama wannan yace zalika taqdirul azizil alim wannan kaddarawa ce ta wanda ya buwaya ya fi karfin kowa kuma masanin da ya kure komi a wajen sani kuma ya fi karfin kowa a wajen sani don haka ba za a iya sanin hakikanin halittar Allah ba to wannan shine abinda Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard sannan in ka wuce kuma ka shiga cikin duniyar taurari yanzu a nan muna hango taurari ran batsatsau a cikin sama wannan taurarin da kake ganin a binciken kimiyya ba fa wannan yan kanana kanana abubuwa bane abinda da idon ka yake iya hangowa ne kawai mafi girma abin da kake hangowa shine rana da wata kana ganin su kamar girman su iri daya kamar size din su iri daya rana tana da nisan sama da wato nisan da yake tsakanin duniya da wannan ranar da kuma girman ranar ya kai yadda wannan duniyar tamu kana hango ta 'yar karama za a iya ɗaukanta duka ba duk inda ƙasa take a tsoma a cikin rana sau 100 sau 1.3 miliyan wato miliyan 1.300 na adadin ƙasa za a tsoma a cikin rana kuma bata gama cika ba wannan ba wai wanda Allah ya faɗa bane kimiyya ce ta ɗan adam ma kawai ya gano wannan ubangiji kan ya bari ne kawai zalika taqdirul azizul alim kana hango wata ita ma da girma duk da cewa rana ta fi wata girma sau ɗari hudu Idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ma'ana ziyartar ku ta farko ku daure ku danna mana alamar subscribe aka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa a cikin wannan tasha kamar yadda kuke gani haka sannan tana da rata na nesa tsakaninta da wata da nisan rata 400 sama da yanda wato wata take da da duniya sannan a cikin waɗannan duniyoyin duka na solar system da galaxy system wata halitta ce ta Allah wanda Allah ne kadai ya san me a ciki duniyar taurari kadai akwai tauraruwa guda ɗaya daga cikin taurari wadda ta ninninka rana sama da adadin yadda rana ta ninka wannan duniyar kuma waɗannan galaxies ɗin wanda ɗan adam ya gano kawai ɗan adam ya gano galaxies waɗanda sun fi adadin 3 miliyan a yanzu kuma ana tsammani cewa akwai adadin galaxies da sun kai 5 trillion kuma kowane galaxy ɗaya yana kunshe da adadi ne na taurari wanda tauraro ɗaya a ciki ya ninka rana sau adadin yadda rana ta ninka duniya duniya kuma rana ta ninka ta sau miliyan ɗaya da ɗari uku zalika takadirul azizul alim shi yasa Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ard a ce ce la ayat akwai ayoyi amma sai ga mai hankali in Allah bai baka hankali ba sai ka yi bincike akan galaxy system ka yi bincike akan solar system ka yi bincike akan planets ka yi bincike akan duniya ka gama binciken ka zo ka kawo mu karanta muna ce Allahu akbar kai kuma baka yadda da Allah ba wannan shine ma'anar la ayatin liqaumin yaqilun ai ba karshen marar hankali kamar wanda zai ga waɗannan ayoyin masha Allah kaɗan kenan daga abin da muka zo muku ɗauke da shi a wannan lokaci muna fatan kun ji abin da malam ya faɗa a dangane da wannan al'amari tabbas allah allah ne bawan allah ka gode ma allah in gode ma allah ki gode ma allah da allahu subhanahu ta'ala ya yi mu daga cikin waɗanda suke bauta mai muka yadda babu abin bautawa da gaskiya sai shi wannan ni'ima sai wanda allah ya zaɓa yake mawa sakamakon in an kyale ka a misali a ce baka bautar hulba jima hulba daɗe rayuwarka za ta ƙare za ka mutu in ka faɗa can kuma wani babin ne daban me ka shuka ko me ka ƙarar da rayuwarka a kansa za a bincike ka allah allah ne na tabbata duk wanda ya kalli bidiyon nan tun daga farkonsa har zuwa kan wannan gaba dole ya ƙaru dole kuma mutum ya ji wani abu a ransa allah ya yi ƙarfinka ya fi ƙarfina ya fi ƙarfin kowa da dukkan komai malamai ke cewa kamar yadda manzon Allah ya faɗa da kowa zai ba Allah a yi ta bauta ma Allah irin yadda manzon Allah ya ba Allah wallahi Allah bai ƙari da komai ba yana nan a matsayinsa na Allah in kuma kowa zai bijire irin bijirewar shaidan mu lalace mu ta abin da muka ga dama Allah bai ragu da komai ba ka bauta ma Allah ma kai ne yake mu amfani ke ce yake mu amfani ni ma ni ne zai mu amfani Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya kara mu annabi da